takaitacciyar nasiha daga taskar malam ƙarƙashin kulawar ihon أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وانكني أبا سلو تاريد مالم محمد زهر الدين Yau za mu yi magana ne akan abin da ya shafi abokanta. A yau ana iya abokanta a zahiri kuma ana iya yin sa ta hanyar kafofi na sadarwa, wato kamar Facebook, Instagram da makamantansu. Hmm. Shin Malam Zaharaddin a shari'ance wa ya kamata in zaɓa ne a matsayin aboki ko kuwa mace ta zaɓa a matsayin ƙawa? gaskiya wannan maudu'i da ka ɗauko maudu'i ne mai matuƙar girma domin manzo sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da ya tabbatar mana mutum yana kan addinin abokin shi Allahu akbar sannan kuma mutum yana tare da abokin shi abin nufi ranar tashin alkiyama don haka kai la'akari da waye kake ɗauka a matsayin aboki ko kuma wacce kike ɗauka a matsayin ƙawa don ranar tashin alkiyama za ku kasance tare da wannan wanda kuke taron ko ku ji daɗin abotan da kuka yi a duniya ko kuma ku zama abokan gaba kamar yadda Allah ya tabbatar mana a mm. cikin alkur'ani yake cewa al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin wato abokai wanda suke kudda kud wanda suka shaku a ranan za su kasance maƙiyan juna maƙiya na ƙin ƙari kenan a ranar alkiyama kenan ranar tashin alkiyama Allahu akbar illal muttaqin sai Allah ya ce amma akwai wanda su ba maƙiya bane za su kasance suna taron yadda suke a duniya su ne suwa wanda suka gina abotansu akan tsoron Allah in aka ce sun gina abotansu akan tsoron Allah kuma ana nufin suna tunasar da juna abin da ya dace su yi hukunce-hukuncen Allah suna kiyayewa in ɗaya ya ga ɗaya yana kokarin saɓa ma dokan Allah sai ya tada shi ya ce mishi kabari shi yasa ayar gaba sai Allah maɗaukin sarki yake cewa ya ibadi ya ku bayina wace aya ce ta zo a baya ta yi magana kan abota ko to abokai ya ku bayi na waɗanda kuke abotan juna la khawfun alaikum babu tsoro tattare da ku yau dinnan sannan kuma babu baƙin ciki saboda haka abota ko kuma wanda ya kamata mutum ya rike a matsayin aboki ko kuma ki rike a matsayin ƙawa shine ko ita ce wanda za su nuna muku tafarki da ya dace ku bi wanda za su yi ƙoƙarin gyara muku kurakurai su ne abokai malam abbas wato malam zaharaddin aboki da ya zamanto wanda zai kusantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala hakanan malam abbas Allahu akbar Allah ya samu dace Allah ba mu abokai nagari mataye kuma Allah hada su da kawaye nagari amin malam abbas yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah